kafafen yada labaru dai na taka rawa wajen yada manufofin 'yan takarar kujerun siyasa da jam'iyyunsu daban-daban a lokacin yakin neman zaɓe. Sai dai ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Kaduna ta ce wajibi ne 'ya'yan ƙungiyar su bi ka'idojin aikin jarida a lokacin yada waɗannan manufofi. Hajiya Asama'u Halluru Yawo ita ce shugabar ƙungiyar 'yan jaridu ta jihar Kaduna wato NUJ. kuma ita ce ta jagoranci shirya wannan taron bita ga 'yan jaridu. Eh to saboda muna cikin lokacin harkar siyasa ne a lokaci ne ya zo da za a yi wannan harkoki so ya kamata a jawo kunnen 'yan jarida da cewa ba ruwansu da 'yan siyasa ba ruwansu da shiga al'amarinsu su ba 'yan siyasa ba ne kawai su dai su ɗauki rahoton da ya kamata ne kawai amma su dai suna haɗa kansu da 'yan siyasa bai kamata ba mu kuma a matsayin mu na shugabannin kungiyar nan ba za mu yadda membobin mu sai suna irin wannan ba saboda za su bata mana aikin mu so idan ka je kai abin da bai dace ba dole mu a matsayin mu na shugabanni za mu horar da wannan irin mutumin domin ya zama darasi ga wasu. Tsohon mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad mai yaƙi shine shugabanci zaman taron bita ga 'yan jaridun kuma ya ce dole ne su yi taka tsantsan. Bisa tsarin mulkin ƙasa ma ɓangaren jarida su ne a mataki na hudu a matakin tsarin mulkin Najeriya. To wannan dama ba wai ya tsaya kawai a kan sunan su dinga yaya da labarai bane a'a suna da haƙƙi wurin ganin cewa irin shugabannin da ake zaɓa sun sa ido tun farko na tabbatar da cewa menene ɗan takarar siyasa a kowace jam'iyya a kowane mataki ya ce zai wa al'umma idan ɗan siyasa ya zo ya ce maka zai maka famfo ya samu maka da ruwan sha kai ka san abu ne mai yiwa amma idan ya ce maka zai yi famfo mai fitar da madara kai ka san yaudara ne mu 'yan jarida muna da haƙƙi wurin tabbatar da cewa 'yan siyasa su daina yaudaran al'umma kan alkawuran abin da ba zai yi ba. 'Yan jarida da dama ne dai suka halarci wannan taron bita game da rawar da za su taka kafin da lokacin da kuma bayan zaɓe. kuma sun ce sun karu suna na zulkifla abdullahi matata na aiki da gidan rediyo nagarta kaduna gaskiya wannan maudu'i ne babba wanda kuma kamar yadda muka sani a najeriya yanzu ne muke tunkarin zaɓe to wannan zai taimaka wajen daidaita yan jarida akan irin rahotanni da za su gudanar masu gwanda suke gaskiya babu kage da kuma shugabanni su san irin haƙƙin da ya kamata su sauke akan waɗanda suke shugabanta sunana fatima umar ina aiki da rediyo najeriya kaduna to gaskiya abu ne mai mahimmanci saboda a san ainihin yadda yan jarida za su kaddamar da aikin su a yayin wannan lokaci na yakin neman zaɓe saboda gaskiya 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da suke takawa saboda duk abin da suka faɗa mutane sukan ɗauka sai su yi amfani da shi. Da yawan 'yan jarida dai sukan fuskanci barazana daga 'yan siyasa a lokacin yakin neman zaɓe. sai dai kungiyar 'yan jaridun jihar kaduna ta alkawarin kare mutuncin mambobinta idan dai sun yi aiki da gaskiya da kuma bin ka'idoji isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.